sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na takwas kuma muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 45 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 46 inda ubangiji ta ala ke cewa ara itum in akhadha "Lahu sam'akum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Ubangiji ta ce, Kul ara'aitum in akaza Allahu sam'akum, ku bani labari idan Allah ta'ala ya karɓe jinku, wato ya kurmantar da ku, wa absarakum ya karɓe ganinku ya makantar da ku, wa katama ala qulubikum ya yunki a kan zukatanku ya rufe zukatanku suka zama ba sa karɓan alkhairi man ilahun lahi ya tikun bihi to wani abun bauta ne ba Allah ba wanda zai iya zuwa muku da wa'annan abubuwa da Allah ta'ala ya kwace muku da jinku da ganinku da da fahimtanku unzur kaifa nusarrifu ayat Allah ta'ala ya ce ku duba yadda muke bayyana ayoyi thumma hum yazdifun sannan su kuma kafirai suna bijirewa wato idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya ɗauke jin kafurai ya kurmantar da su ya ɗauke ganinsu ya makantar da su ya rufe zuciyarsu ya zama ba abin da zai shiga na alkhairi kuma babu wani wanda ya isa da musu da wannan ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala yana wannan bayani ne su kafirai sun sani sun san Allah ne ya halicci jinsu da ganinsu da zukatansu kuma idan ya karbe abunsa babu mai dawo musu da shi yana wannan bayani amma so kuma suna bijirewa ba sa imani wannan shi yake nuna akwai jahilci a tare da su da rashin basira wayannan abubuwa guda uku suna daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ta'ala yi wa ɗan adam ji gani zuciya ko mu ce ji gani hankali domin hankali yana rate ne a jikin zuciya idan aka ce mutum baya ji to babbar ni'ima ta ce masa daga cikin ni'imomin rayuwa idan aka ce mutum baya gani babbar ni'ima ta ce masa daga cikin ni'imomin rayuwa haka nan kuma idan mutum aka ce bai da hankali to lamar ya lalace masa to Allah ta'ala ya halitta dan adam da wa'annan abubuwan don ya sarrafa su yayi amfani da su wajen fahimtar shiriya da fahimtar gaskiya da yin abin da zai amfane shi da nisantan abin da wato zai cutar da shi ubangiji ta'ala a cikin suratun nahl yana cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la shai'a. shay'a wa ja'ala lakum as a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ta'ala shine wanda ya fito da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba Allah ta'ala ya halicce ku jahilai kun zo duniya jahilai ba ku san komai ba amma ya halitta muku ji da gani da zuciya wanda hankali yake tare da ita domin ku gode wa Allah ta'ala mana ku yi amfani da su da jin da ganin da hankalin ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada ku sanya masa abokin tarayya ku gane shiriya ta Ubangiji subhanahu ta'ala. ku riƙe tauhidi duk wanda bai amfani da waɗannan gaban wajen gano shirya ba to ya yi aikin banza Allah bai halitte su don kawai ka yi ladube a cikin duniya ka gane wani abu a'a ka gano addininka ka gane waye Allah sannan ka gina lahiranka da su wannan moriyarsu da zaka ci saboda wani abun duniya wannan riban kafa ne amma ubangiji ta halitte ka da wayannan abubuwan domin ka yi ilimi wato ka samu ilimi na hakika ilimin gano ubangiji subhanahu wataala saboda haka Allah ta'ala ce la'allakum tashkurun domin ku gode masa gode masa shine bauta masa shi kadai kar a masa abokin tarayya hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ubangiji ta'ala ce man azhabtu habibatayhi fa sabara wa atasaba lam arda lahu thawaban duna janna Dole na karɓe masa idanunsa guda biyu sai ya yi haƙuri kuma ya nemi lada akan haka ba don yardan masa wani sakamako ba in ba aljanna ba wato ba za a saka masa kasa da aljanna ba to idan Allah ta'ala ya karɓe mutum idonsa guda biyu a nan duniya sai ya hakuri ya nemi lada to sakamakonsa aljanna ne kai tsaye duk abin da Allah ta'ala ya karɓa maka na irin wa'annan ni'imomi to akwai lada a cikinsu saboda mahimmancinsu wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi aljani suna buge ni kuma idan sun buge ni wato ina ina abun nan ina ina yayewa wato zani na yana fita ana ganin tsiraici na manzon Allah sama ya ce idan kina so za mu miki addu'a Allah yaye miki wannan aljani wato su daina rufe miki hankalinki idan kuma kina so mu barki a haka amma sakamakon ki aljanna ne sai ta ce ya rasulullahi a barni a haka din sai dai ud'ullaha Allah a takasha ka roƙa min Allah ta'ala in na faɗi din kar ya zama tsiraiti na yana bayyana to wayannan gaban suna da daraja a wajen Allah ta'ala ke sa idan aka tafiyar maka da su a nan duniya diya za a biya ka diya cikakkiya kamar an yi kisan kai sai cire maka idanunka suka guda biyu ko ya tafiyar maka da hankalinka ko kunnuwanka guda biyu jinka gaba ɗaya ba ka ji to kuɗin jiya za a biya raƙumi ɗari miliyan ɗari da wani abu a naira saboda ya kashe ka kawai ya tafiyar maka da rayuwanka da jin daɗin rayuwarka to nan manya-manyan ni'imomi ne amma Allah ta'ala abin da yake so da kai shine ka sarrafa su wajen gane shirya wajen gane daidai wajen gane gaskiya wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne Allah ta'ala ce unzur ka duba ka gani kai tunani kaifa nusarriful ayat ya muke bayyana ayoyi ne muke yin bayani dalla dalla don ai imani thumma hum yazdifun sannan su ko suna bijirewa ana wa'azi ana saukar da ayoyi su ko suna bijirewa ba sa imani kaga wannan akwai toshewan basira a ciki domin mu ji tsoron Allah kar mu zama kamar dabbobi irin su sai Allah ta'ala ce kul ara'aytum قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وبنجي تعالى قل قد يا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم كباني لاباري إن أتاكم عذاب الله idan azabar Allah ta zo muku bagatatan kwatsan babu shiri aka aiko muku da wata bala'i ko wani musifa ko alkiyama ta tashi muku au jaharatan ko kuma a bayyane kuna hango ta tana zuwa tana zuwa har ta zo ta same ku to ku gaya mini idan irin wannan azaban ta zo hal yuhlaku akwai wanda za a halakar ne illa alqawmu zalimun in ba mutane azzalumai ba wato kafurai su suke jawo kansu wannan azaba da wanda suke zaluntan kansu suna sabawa Allah subhanahu wataala da aka kafurai su ne ake halakarwa an halakar da samudawa saboda ba su yi imani ba aka adawa haka fir'auna da jama'arsa da mutanen annabi hudu duk lokacin da azaba ta zo ko kutsun ta zo ko suna sane ta zo to Allah ta'ala yana halakar da su ne saboda ba su yi imani ba amma duk idan da za a yi imani gaba ɗaya to za mu kasance cikin aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura suratul an'am yace allazina amanu walan yalbisu bi walan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun wadanda suka yi imani basu cudanya imanin su da zalunci ba shine shirka da kafirci ba to wayannan sune masu aminci a duniya da lahira kuma su ne shiryayyu za su samu kwanciyar hankali za su samu nitsuwa amma duk wanda ya sa kafurke a lamarinsa da shirka da sabon Allah da bidiyoyi wala bai da kwanciyar hankali ko a nan duniya bai da nitsuwa nitsuwa kawai shine ka bi Allah ka bi manzon Allah ta sanama ka riko da addininka sannan ne zaka samu kwanciyar hankali baka da tashin hankali Allah ta'ala zai jibinci al'amuranka Allah ya samu a cikin bayin sa nagari شو بنجدي ثلاثة وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنجدي ثلاثة وما نرسل المرسلين ba ma aiko manzanni illa mubashiri na face suna masu albishir da aljanna ga wanda ya imani yi wa Allah da'a wa munziri na kuma suna masu gargadi ga wanda suka bauɗe suka kafurce suna masa gargadi da wutar jahannama cewa in bai imani ba zai shiga wuta faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara ayyukansa fala khawfun alaihim bayi da tsoron zuwa lahira wala hum yahzanun kuma ba su da ainihin bakin ciki na barin duniya Allah ta'ala yana aiko manzanni don su zama masu albishir masu gargadi masu albishir da aljanna ga duk wanda yi wa Allah ta'ala ta'a yayi imani masu gargadi da wutar jihar jahannama ga wanda ya kafurcewa Allah ya bauɗe masa to idan kai mai hankali ne sai ka ɗau albishir ɗin wato ka bi Allah ka bi manzon Allah ta sama don ka shiga aljanna ka nisanci kuma duk abin da zai kai kautar jahannama manzon Allah ta sama lokacin da aka ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi yan uwanka danginka na kusa sai zo dutsen safa ya dinga kiransu ya bani fulan ya ya'yan wani ya ya'yan wani suka haɗu sai ce yanzu idan na gaya muku akwai wasu suna zuwa bayan wannan kwarin za su kawo muku hari abokanin gabanku za ku yadda suka ce za mu yadda ma jarramna alaika illa sidika ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba duk maganarka ka gaskiya ne sai ce to fa inni nazirun bai dai zai azabil baina dai azabillahi shadid yace to ni Allah ya aiko ni ina muku gargadi a gaba ga azaban Allah mai radadi wato ku yi imani da Allah shi kaɗai ku bauta masa ku yi imani ni manzon Allah ne idan ba haka ba to akwai azaba mai tsanani tana jiranku. Ya yace wallahi innakum satamutuna kama tanamun wa satub'asuna kama tastaqizun wa innaha imma aljannatu abada aw an-naru abada wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma za a tashe ku ranar kiyama kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku? kuma dai sakamakon ko dai zama aljanna har abada ga wanda ya imani ko kuma wutar jahannama har abada ga wanda ya kafirce Allah to da ka annabawa masu wato albishir ne da gargadi to wannan kuma haka ake son mai wa'azi wata ranka yi albishir wata ranka yi gargadi wata ranka kwadaitar wata ranka tsoritar wata ranka faɗi alkawarin Allah kyakkyawa wanda wa masu imani da tsoron Allah wata ranka yi bayani akan narko na azaba da Allah ta'ala ya yi wa waɗanda suka bauɗe masa suka saba masa kada wa'azinka ya zama kullum kwaɗaitarwa kwaɗaitarwa to kawai kwahe ga kawai zai shiga aljanna min sabon Allah da yake Kana ta faɗan falala falala abu kaza falalansa kaza abu kaza to kawai mutum sai ya sake kawai sai ya ji shi kamar yana aljannan ma kuma alhari yana ayyukan da za su kai shi wuta kada kuma kullum ya zama wuta kawai wanda ya kaza kaza wanda ya kaza ya halaka ya shiga wuta to sai mutum ya ɗebe tamani daga rahamar Allah to da ake bukata shine at-targhib wa tarhib wato kudaitarwa da tsoritarwa sai mutum ya zama bainal khawfi war raja yana tsakanin kaunar rahmar Allah da kuma tsoron azabar Allah kaunar rahmar Allah za ta sa ya dage wajen bautawa Allah ta'ala da masa da'a tsoron azabar Allah da ta sa ya nisanci sabon Allah to haka wannan shine irin wa'azin da manzoni suke kuma haka haka alkur'ani ma yake mana in ya faɗi mutanen kirki da sakamakon su ya faɗi mutanen banza ma da sakamakon su saboda ka san hanyar da zaka bi ubangiji ta'ala ala ce ba ma aiko manzanni face suna masu albishir da aljanna ga wanda ya imani suna masu gargadi da wutar jahannama ga wanda wato ainihin bai yi imani ba sannan kuma Allah ta'ala sai ce dukkan wanda ya imani ya gyara ayyukansa fala khawfun alaihim wala hum yazanun wadannan ba za su ji tsoro ba zuwa lahira kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba wato duk wanda ya imani ya aiki na gari idan ya zo rasuwa mala'iku za su zo su masa albishir cewa shi dan aljanna ne sai masa karka tsorita ba za karka ji tsoron zuwa lahira aljanna za ka shiga rayuwanka ta lahira ta fi ta duniya ba matsala a lahira su ce masa kuma kar yi bakin cikin wai barin dukiyanka ko wani mulkin ka ko ƴaƴanka a duniya abinda zaka tarar a can lahiran yafi abinda ka bari shine fadin ubangiji ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wadanda suka yi imani suka suka yi aiki nagari suka lizimtiwa Allah ta'ala da to waɗannan in sun zo suwa mala'iku ne suke sauƙa musu su ce kar ku ji tsoron zuwa lahira kar yi bakin cikin barin duniya muna muku albishir ku yan aljanna ne to dama mai samu mu ke tsoron mutuwan saboda bai san me zai tarar ba saboda a tsorace yake ko abin da zai tarar ɗin ba mai kyau ba ne, to shi yasa sai ka gaina yana kaffa kaffa amma in ka san da ka mutu aljanna za ka shiga kawai ba a ji tsoro da za ka ji so da haka ubangiji subhanahu wataala yana yi wa bayinsa albishir a lokacin mutuwansu a cire musu wannan tsoron domin su tafi aljanna a domin su tafi lahira a cikin farin ciki da walwala shi yasa ma zaka ga wani sai kaga kaman da dariya yake tafiya in ka zo kan gawansa sai kaga alaman yana dariya alama akwai albishir da aka masa kenan kafin a dauki ransa to yana mumine bayin Allah na gari su suke samun wannan waliyan Allah masu yi wa Allah ta'ala abin da yake so masu imani masu tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun to saurara ku ji waliyan Allah ba su da tsoron zuwa lahira ba fargaba lokacin da za su tafi sannan ba sa bakin cikin barin duniya don abin da za su tara a lahira na ni'imomi ya fi na duniyan su wane ne waliyan ku saurara ku ji su ne waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne bayi da matsala bai da fargaba bai da tashin hankali na tafiya lahira Allah ya sa muna daga cikin su sai ubangiji ta lati wallazina kazzabu wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum azabu bima kanu yafsuqun ubangiji ta lati wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu duk abin da aka faɗa musu su ce karya ne ba su yadda ba suka ƙi su yi imani ya masu humul azabu azaba za ta shafe su mai tsanani bi ma kanu ya sukun saboda fasikancin da suke yi ƙaryata ayan Allah ne ka ƙi imani da ita baka yadda ma Allah ta'ala ya faɗe ta ba shine abin da kafirai suke yi duk abin da manzala ta sama ya zo da shi sai su ce tatsuniya ne ko sihiri ne ko bokanci ne ko waka ne ko karya ne to ne Allah ta'ala ya ce to su sani azaba sai ta shafe su ma'ana za a sa su cikin azaban Allah wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul nisa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab wayanda suka karyata ayoyinmu suka kafurce ayoyinmu suka karyata su to waɗannan za mu shigar da su wutar jahannama idan fatan su ta ƙone, za mu canja musu wata fatan mu sa musu sabuwa domin su ɗanɗani azabar wutan jahannama so da duk mai ta ayin alkur'ani to sa wutar jahannama ne yanzu kun ga a can ubangiji ta'ala ya yi bayani dukkan wanda ya imani ya yi aiki na gari aka ce shi bai da fargaba bai da bakin ciki aljanna zai tafi to da aka faɗi hakan sai kuma aka ce to wanda suka karyata ayin alkur'ani ko ba su yi imani ba suka yi kafurci suka bauɗe wa Allah su kuma azabar Allah za ta shafe su mana da a sa su a cikin azabar Allah bima kanu sukun saboda fasikancin da suka yi a duniya shine kafurci da sabawa Allah su wata ala. to kaga in an ciza sai a fura kenan a faɗi rahama sannan a faɗi azaba saboda kai fatan ka zama cikin waɗanda za su shiga rahaman ka ji tsoron shiga cikin waɗanda Allah ta'ala zai azabtar wato fasikanci shine al-khuruju an da'atillah fita daga da'an Allah duk wani sabon Allah fasikanci ne sai dai al'adance idan mutum ya ci gaba da sakon Allah yana yi yau da gobe to sai a ce masa fasiki in kuma tsautsai ya sa yayi ya tuba ba za ka ce masa fasiki ba amma yayi fasikanci wato yayi aikin fasikanci shine sabawa Allah subhanahu wataala sannan kuma galibi an fi gaya wa mazinata fasikai saboda kazantan abin da suke yi aka kan an ce fasiki wani fasiki ne kai abinda zaka hararo mazinaci ne to amma ba shi kaɗai ne fasiki ba duk wani mai saba Allah ta'ala ya ci gaba da sabon Allah to sunansa wato fasiki Allah ya kiyaye mu daga fasikanci sai ubangiji ta ce kullu aqulu lakum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 أفلا تتفكرون Ubangiji ta ce kul ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, La a ƙulu lakum indi ka ni ba zan ce muku sakkokin Allah yana wurina ba, sito-sito na arzikin Allah, ballanta na ku roƙe ni idan bula ina azirta ku ina baku. Wala a alamul gaiba, kuma ba zan ce muku na san gaibu ba, ni ban san gaibu ba. Wala a ƙulu lakum inni malak, kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ne ni mutum ne ba mala'ika ba ne in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba komai nake bi ba face abin da ake mini wahayinsa daga Allah ta'ala ba bana karawa bana rigewa kul ka gaya musu ya rasulullah hal yattabi al'ama wal basir yanzu makafo dai daidai da mai gani kafuri zai daidai da mu'mini ba za su taɓa zama daidai ba afala tatafakkarun ba za ku yi tunani ba ku gane inda gaskiya take ku zama masu gani ku zama muminai don ku samu rahmar Allah ta'ala wannan abu ba ni ne na kawo shi ba daga wajen Allah ta'ala yake shine magana shine ma'anar wannan magana ubangiji ta'ala yake ya gaya musu la aqul lakum indi kaza'inullah ni ba zan ce muku takkokin Allah a hannuna suke ba in an ce kaza'in shine fito fito na ajiye arziki to arzikin Allah baya hannuna ban mallake shi ba kuma bana tasarrufi da shi masu cewa wai a yi ruwan zinari kafin su yi imani ko ruwan azurfa wato ruwan kuɗi su kwasa to manzala ta Allah baya rike da taskan Allah Allah shine mai bada arziki shi ba azurtawa wannan ko kalubale ne ga masu roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki shirka ne a cikin rububiya. Allah ta'ala shine mai azurtawa shine mai yin halitta idan ka roƙi manzo sama ya azurta ka to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wa manzo Allah sassama kuma idan ka yaka ka fita daga musulunci shi yasa manzo Allah sassama da kansa yana cewa man istaghasa bin ghairi la faqad ashrak wanda ya nemi wani ya yi masa wani bala'i ba Allah ba yayi wa Allah shirka kuma wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ubangiji ta manzo sama ya ce idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah in zaka yi addu'a in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shine iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa manzon sun ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada to idan addu'a ibada ne in ka roƙi manzo Allah ta sama kai masa ibada idan kai masa ibada kuma kai shirka kai wa Allah ta'ala shirka da shi saboda haka duk wanda yake daga hannu yayi addu'a to ibada yake yi to ibada ko ba wanda ake wa ita sai Allah yasa ubangiji ta ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Inna innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ta'ala yace ku roke ni zan an samu yace masu girman kai dangane da ibadata kaga addu'ar kenan masu girman kai ba addu'a za su shiga wutar jahannama suna makaskanta saboda haka addu'a ibada ce Allah ta'ala shi kaɗai ake yiwa. wa to manzo Allah ta sanama taskokin Allah ba sa hannunsa sana ya dinga dumbula yana ba masu roƙonsa ba a roƙa sai Allah haka nan manzo sama baya ba da ɗa akwai masu roƙon manzo sama wai ya ba su ɗa suna neman arziki suna neman ƴaƴa sai su bar roƙon Allah ta'ala suna roƙon manzo Allah ta sama to shine Allah ya ce ya gaya musu cewa fa shi tafsir Allah ba a hannunsa take ba Allah ne mai bayarwa ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala in ka roƙi manzo Allah ta sama manzo Allah ta sama ba ruwansa da kai to haka nan za a ga wasu za su je har aikin haji su je kabarin manzala ta sama suna roƙonsa a madina abinda ba ba mai iya bada shi sai Allah bani wataala ko kuma a wajen maulidi kana aka ji ana almadada almadada ya rasu lallah. kun san ma'ana wannan larabcin ma'ana manzo ya rasulullah ka ƙara mana arziki ka ƙara mana arziki kaga ba mai azurta sai Allah inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin taskokin suna hannun Allah shine mai azurtawa sannan su ce a shafaata a shafaata ya rasu Allah suna nufin ka cece mu ka cece mu ya manzon Allah ai ba ba mai bada ceto sai Allah Kulli lahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne shi yake ba wa manzon Allah sai ya ceta ba za ka roƙa wajen manzon Allah sallallahu ba za ka roƙa ne wajen Allah to wanda bai gane ba sai ya ɗauka cewa wai wannan ka tauye darajar manzon Allah ne sassama ba haka bane ne in kai haka ka tauye darajar Allah ne don haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka ba manzala sassama kuma shi ma manzala bai zai yadda da kai ba da wani ya zo ya ce masha Allah wa shita in ka ga dama Allah ya ga dama abin zai yi sai manzo Allah ya ce qul ataj'aluni lillahi niddan qul ma sha Allah wada aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wadahu zaka sanya ni zama kishiyan Allah ka ce in Allah ya ga dama shi kadai to da zaka je kai wannan addu'an a gaban manzala wai ya baka arziki ko ya baka da manzala sai sama bai zai kyale ka ba zai hana ka zai ce maka ka kauce hanya ka kama hanyar kafurci da shirka sannan ya ce wala alamul gaiba ba zan ce muku na san gaibu ba wato ya rasulullahi ka gaya wa al'umman ka ni ban san gaibu ba shine ma'anar wannan magana kinan ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah ya riga gama bayani manzon Allah sama bai san gaibu ba Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma ya ce manzon Allah sama ya gaya wa sa, shi fa bai san gaibu ba yanzu da Allah wani kuma sai zo ya ce manzon Allah sama ya san gaibu me yake ki faɗa kenan Ina inkarin ayin alqur'ani idan akwai wani abu na gaibu da manzon Allah sama ya faɗa to Allah ne ya sanar da shi amma ba shi ne ya sani ba Allah ne ya sanar da shi kamar ya bamu labari na tashi alkiyama wanda za su faru ranar alkiyama ko abun da ya faru a baya ba akan idonsa ba wahayi ya sauka Allah ya gaya masa to wannan ai gaibun na Allah ne Allah ne ya gaya masa saboda haka ya san gaibun da Allah ya sanar da shi amma bai san gaibu ba Allah shine masanin masanin gaibu kuma wannan abu duk mutane a kansa suke daga bani aka zo ana kauda su akan wannan akida ingantacciya amma kowa sani sanin gaibu sai Allah ai Hausawa ma suna faɗa ni kan me kaza kaza nan kaza ne yakan ta ce sanin gaibu sai Allah anya ba wani ne ya ɗauki kayan nan ba kuwa sanin gaibu sai Allah kaga ba wanda ya sani sai Allah kenan don gaibu ne to sai aka zo kuma ana neman a girkita maka aqidanka ana so a ce maka manzala ta suma ya san gaibu amma fa ba wannan din ne manufa ba idan ka yadda kuma sai a je a gaya maka wani waliyi shi ma ya san gaibu wani shehi shi ma ya san gaibu shine karshe abin da za a kai ka kenan to amma qur'ani bai yadda da wannan ba manzala ta suma shi ma bai yadda da wannan ba shi yasa Aisha radiyallahu anha ce duk wanda ya ce maka manzan sama ya san abin da zai faru gobe ƙarya yake shi ma bai sani ba wannan taskoki ne na gaibu suna hannun Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah ta'ala shi yake da mabudin gaibu babu wanda ya san su sai Allah ba wanda ya san mabudin gaibu sai Allah ya zo a hadisi mafatihul ghaibi khamsun mabudin gaibu ko taskokin gaibu guda shida ne a guda biyar ne sai manzo sama sai karanta wannan ra'ayan da take cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'ati وينزل الغيث wa ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ta'ala shi ne kawai ya sai shi kiyama za ta tashi shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba me hasashe dai zai hasashen hasashensa ya je leko wani hadiri ya hango shi sai tamani za a yi ruwa ya faɗa amma ba wanda ya san tabba za a yi ruwa sai Allah subhanahu wataala in ka ga hadiri kai ma za ka ce ka akwai alamar ruwa yau aiko amma ba ka da tabbas sai hadirin ya watsi kuma ba a yi ruwan mu to Allah ta'ala shi ya san za a yi ko ba za a yi ba in kuma kai hasashe ko ka hango wani abu ka ce tabbas za a yi ruwa yau to kai wa Allah shirka ibn arabi ya ce ka kafurta domin ba wanda ya san wannan gaibu sai Allah sai dai ka ce akwai tamanin yau za a yi ruwa eh shine hasashen kenan akwai tamanin za a yi sai kuma ka ga an yi ba a yi ba wata ran kuma sai a dace to sannan Allah ta'ala shi ya san iya inda ruwan zai je zai tsaya a jimeta ko zai hada da yola da dangurore da numan ko irin ruwan dare ne wanda kowane gari ma galibi in ka je ka ga akwai kusa kusa ba wanda ya sani sai Allah iya adadin ruwan da za a saukar din ubangiji ta'ala ne ya san shi yawansa inda za a tsallake ba a yi ruwan ba ma Allah ya sani za a tsallaka can ayi a can duk wannan gaibu ne Allah ta'ala shi kadai ya sani sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shine yasa abin da ke cikin mahaifan mace daga lokacin da take da ciki kwana arba'in na farko ta tsallaka wata ba shine alaman ta da ciki ba ba ta yi ba ta al'ada ba a wannan watan akwai alaman ciki to Allah ta'ala ya san cewa za ta haifi namiji ne ko mace dogo ne ko gajere fari ne ko baki mai hankali ne ko mahaukaci malami ne ko jahili mai kuɗi ne ko talaka sarki ne ko talaka duka ubangiji ta ala sani ba likitan da isa ya gaya maka wannan a duniya babu shi don gaibu ne abin da likita zai iya maka kawai shine in an gama halittan yaro a cikin uwarsa sai ya sa wani tabarau dinsa ya leƙa sai ya hango al'auran yaron in ya ga al'auran namiji ne ce namiji za a haifa in al'auran mace ne ce mace za a haifa iya abin da ya sani nan ma sai an gama halittan yake iya ganewa amma lokacin da yake mani ko yake jini ko yake tsoka ba zai iya ganewa ba sai an gama halittansa yasa da zaka je farkon matar ka ta da ciki wata ɗaya biyu uku ka ce likita ya duba maka namiji ne ko mace wallahi tallahi bai zai iya ba bai zai faɗa ba maka ba sai ce maka a lokacin bai ba sai ya kai wata biyar tukunna ake fara ganewa kaga bai san gaibu ba kamar yadda zai ce maka wani likitoci ma sun san gaibu wai to me gaibu a ciki Allah ta'ala shi kaɗai sani kuma idan ya gane namiji ko mace bai sai ce maka fari ne ko baki ne. dogo ne ko gajere ko kuma abin nan mai hankali ne ko mara hankali kwana nawa zai a duniya bai sani ba Allah ta'ala shi ya san wannan to ubangiji ta'ala shi ne mai masanin gaibu amma yakan sanar da manzonin san gaibu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahdan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah shi ne masanin gaibu ba ga kowa gaibunsa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzonninsa. sai ayi wahayi a gaya musu manzala ta sama wata ran ya wuce abin nan kaburbura guda biyu sai ce ana musu azaba yanzu haka ana musu azaba kuma inda za ka buɗe kabarin ba za ka ga azaban ba ka buɗe kabarin ka tona ka sa hannunka ai ba za ka ji azaban ba kuma ba za ka gani da idonka ba amma manzala sama sai ya ce ana musu azaba sai ce amma ba ana musu azaba akan wani babban abu bane a ganin idonsu amma abu babba ne a wajen Allah sai ya kasance annamimi ne mai hada mutane fada ɗayan kuma ya kasance baya buya in zai fitsari yana yi a inda ake ganin al'auransa inda jama'a suke gani ko kuma fitsarin bai gama fita ba sai mai da al'auransa wannan ke sa ishe shi ya haifar masa da wato azaban kabari to ya aka yi manzara sama ya san cewa wa'annan kaburan ana musu azaba Allah ne ya sanar da shi Allah ne ya masa wahayi tun da ya masa ya gaya masa kuma shikenan yanzu ba gaibu bane a wurinsa ina fata muna fahimta da haka inda Allah bai sanar da shi ba kuma babu yadda za a yi kaburbura ne wuce bai ce ana musu azaba ba sannan kuma Aisha radiyallahu anha tsakiyanta ya tsinke a hanya ana dawowa yakin muraifi raƙumi ya danne tsakiyan aro shi ta yi aka dinga nema aka baza mutane ana ka nema har wato lokacin sallah yi babu ruwan alwala lokacin ko ba a shir'anta taimama ba ayoyin taimama suka sauka aka yi taimama aka yi sallah har abubakar ya zo ya same ta ya ce kin tsare manzon Allah kin tsare mu kan wata tsakiya yana ta zungurinta da sanda babanta ne a ƙarshe aka gaji tsakiyar nan ba a samu ba abun wuyan nan an kasa gane shi manzon Allah sassama ya ce a tafi kawai a haƙura da aka tashi kawai ana ɗaga raƙumin raƙumin tafa shi da raƙumin ya tashi kawai sai ga tsakiyan a sai raƙumi ne ya danne tsakiya ɗin don Allah don annabi inda manzon sama ya san gaibu za a tsaya ana bata wannan lokacin ta zai ce ragumin ne ta shiga nan abun wuyan kawai da ba ba ta lokaci aka yi wa matarsa sharri aisha aka ce ta yi zina da safwan aka ce ta yi zina abu ya yi zafi aka dinga yadawa abu ya mara tasiri har ya ƙaurace wa matar har ta koma gidansu sai watanni a gidansu an kasa warware wannan matsalan har sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur cewa wannan matan sharri aka mata Oba abdullahi bin Ubay bin salo shine mata sharri shugaban munafukai amma ba ta yi zina ba sannan manzo Allah ta sama ya samu kwanciyar hankali to inda ya san gaibo ana faɗa sai ce karya ne kawai ba za a cutar da shi a cutar da iyalansa ba to saboda haka ba manzo Allah ta sama bai san gaibo ba amma masu cewa ya san gaibo su suna fakewa da wannan ne don su ce ne su sun san gaibo shine gaskiyar magana yawa shine gaskiyar magana kuma kasancewa manzo Allah bai san gaibo ba bare bai tauye darajarsa ba ko kadan darajojin manzala sama suna dewa ba sai ka kirkiro wani abu wanda babu shi ba ba sai ka yi inkarin ayoyin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan yace wala aqulu lakum inni malak ba zan ce muku kuma ni mala'ika bane a ni mutum ne irin ku ni ba mala'ika bane wannan kamar da ubangiji ta ala faɗa cikin suratul kafi qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا الله تعالى كجاء مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ni mutum ne irinku innama ana basharun mislukum ni mutum ne irinku sai dai bambanci da ku ni ana mini wahayi ko kuma ba a muku wahayi ana kuma ba a muku wahayi saboda haka ana mini wahayin cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne abun ku bauta masa kuma duk wanne yake son ya haɗu da Allah lafiya ya samu ramar Allah a lahira ya bauta masa shi kaɗe kada ya sanya masa abokin tarayya kar ya masa shirka to kaga nassin alqur'ani ya ce manzon Allah ta sama ba mala'ika bane mutum ne kama yan bid'a suna cewa manzon Allah ta sama ba mutum bane ba mutum bane sun kasa faɗan kuma me shi sun kasa faɗan me shi amma sun ce ba mutum bane ina tina lokaci ina karatu a Zaria wasu mutane suna ta musu wannan ya ce manzon Allah mutum ne wannan ya ce ba mutum ba ne shi kuma dan ya ce ni baran ce mutum ba ne baran ce ba mutum ba ne wai shi ya tsaya a tsakiya har yanzu ina an goshi tsaka <laughs> tsaki kaga wannan duka jahilci ne kawai wani abu ne aka zo aka cusa maka yi maka tasiri kawai to sannan su faɗa mana waye ne shi in ba mutum ma kaga dai idan ka ce Allah ne shi kai wa Allah shirka ka fita ma daga musulunci gaba ɗaya idan ka ce mala'ika ne to manzo Allah ta sama ya fi mala'ika daraja ai ba daraja shi kai ba in ka ce mala'ika ne idan ka ce aljani ne shi kuma ka walakanta shi don aljani bai da wata darajar da za a ce da za a ce manzo sama aljani ne ko kai yanzu aka ce maka aljani ne ka ya zage ka to me shi din su gaya mana waye manzo Allah ta sama in ba mutum ne ba ba su iya ba kaga wannan wata bid'a ne kawai sai ta shigo ta maka katutu a zuciyanka kana kiɗime kawai baka san ma me matsayinka ba amma dai kana ta faɗa manzala ta sama ba mutum bane to me ne Wani inna ma ana basharun mislukum Allah ya ce ka gaya musu ni mutum ne irin ku shikenan amma na fi ku daraja ni annabi ne ko ba annabi ba bane sannan manzala sama da kansa ya faɗa a hadisi yace inna ma ana basharun mislukum fa idza nasitu fadhakkiruni inna ma ana basharun mislukum ansa fa idza nasitu fadhakkiruni yayi rafkanuwa a sallah sai ba a tayar da shi ba da ya gama sallah sai ce ni fa mutum ne irin ku ina mantuwa in na manta ku tina mini Allah ya ce shi mutum ne manzala sama da kansa ya ce shi mutum ne kai kuma ka zo ka ce ba mutum ba don Allah me kake nema a ina kake dauko ilimin ka kaga son zuciya ne kawai kuma in kai haka baka daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don baka fi Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya faɗi darajojin shi shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo kana neman ka don kofar masa da darajarsa ne amma kana ganin kaman kana wato ainihin ɗaukaka shi ne sai ubangiji ta ala yace in attabi'u illa ma yuha ilayya ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fa ba komai nake bi ba sai wahayin da aka mini duk abin da nake gaya muku nan ba son zuciya na bane ba ni na kirkiro shi ba ba daga takata na fito da abun ba a'a Allah ta'ala ne yake mini wahayi kuma iya wahayin Allah nake bi ba da ibare ba da ibare ni aiki na shine na isar da sakon amma sakon na ubangiji ne subhanahu wataala wato kamar da wannan kamar da Allah ta'ala ke cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu manzo Allah baya magana da son zuciyansa duk abin da ka je faɗa wahayi ne shikenan magana ta kare in ka karyata shi to ka karyata Allah domin wahayi ne nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu manzala sama baya tasarrufi sai da wahayi duk abin da yazo da shi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ilimi wannan shine ake cewa ilimi amma ka dinga kirkiro abubuwa ka kirkiro abubuwa wai sai ka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani wai ana cewa wai an dauke shi malami a Kano sai ta kirkiro abu sai ce wai kila manzon Allah ma ya faɗi hakan ku ba ku sani ba akwai wani ya zama akwai hadisi akwai hadisi akan wannan ku ne ba ku sani ba kuma bai faɗi hadisin ba ba, wai ya kaddara kawai akwai hadisi Wai in ka ji in ka ji kanshin kaurin kaurin manzo Allah sallallahu alaihi zaka shiga aljanna mene kaurin wai in an yi abin nan rana haifar manzo Allah in ta zo bayan kwana uku sai a yi ganda ko wai shine kauri wai kamar ne an maka haifuwa bayan kwana uku za a za a nemo kafan saniya da kai da waye a zo a yi gandansa a riba su ma suna yi bayan kwana uku wai kanshin zama in ka ji zaka shiga aljanna wataƙila kuma akwai hadisi akai ma kai ne baka sa sai dama ƙarya kenan yayi ya kirkiri abunsa ne kawai wallahi mutumin nan jahili ne aka ɗauke shi malami kuma yana nan yana fatawara a gidan rediyo jahili ne kungurmi jahili babansa ne malami sai ya gaji maluntan amma bai yi ilimin ba amma sai aka ɗauke shi wai malami ne in yana kwaban har kunya zaka ji malam wallahi tallahi kuma yana yi ko kamar yana da wani confidence ya dinga faɗan abu ya san yana yi wa Allah ƙarya yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma wallahi sai Allah ya kama shi amma wasu sun rutu da shi kawai saboda irin da dama su ba da hujja suke nema ba ita ga musu falala falala shi yasa wallahi idan Allah bai yi ka dan bid'a ba sai ka gode wa Allah eh amma in ka zama dan bid'a to zaka zama wawa ne yanda kowa ma in yazo ya ga maka magana sai ka yi da kawai kai baka bu neman wani dalili ko hujja amma in ahlus sunna ne kai kana kan hujja dalilai kake bari kake nema wallahi ko malamin ka ne ga maka magana in ba da hujja sai ka kyale masa magana sa inda take ka kyale masa kayan sa amma dan bid'a bai san wannan ba duk wanda ya ga an ka dauko an dauko shi ba a neman hujja dama wai kai imani kawai duk abin da aka ga masa to an taba haka ne ban Allah ta'ala ba mu kaida kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk abin da ka faɗa ka kawo hujja inda gaske kake wadda awilan ta kuma alaiha bayyinatun abna'uha tun da wanda ba ta da shaidu ya'yanta ya'yan abin da dalilai ya'yanta ya'yan shegu ne saboda haka dole ne ya zama duk abin da zaka faɗa kana da hujja a kansa kana da dalili a kansa to kuma ba kowa ne zaka ɗauke shi malami ba in ka ɗauki kowa malami ne to wani zai kai kai baro ka ne inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba waye kamata ku karbi addinin ku a wurin sa haka ibnu sirin ce. imam Malik yace inna hadha al-ilma damuka wa lahmuka wa anhu tu'khal wa anhu tus'al yawm al-qiyamah wannan ilimi shine jininka da ka, kuma za a tambaye ka dangane da shi ranar kiyama fanzuru amman ta'khudhu ka duba waye kamata ka dau ilimi a wurin sa ba wani mai neman daukaka ko mai neman tara jama'a ko mai neman ya burge mutane ba wannan zai je ya ɓadda kai ne ya kai ka ya kai ka ya baro ka wani abun ma ijma'i ne a kansa sai kaji mutum yana inkarin sa Allah ya tawage sai ubangiji ta ala ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba komai nake bi ba face abin da aka min wahayi qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun kaga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai da makaho da mai gani za su yi daidai idan suna tafiya a hanya shi mai gani tar tar tar in ya ga dutse ya tsallaka rami ya tsallaka abin da zai cutar da shi ya kauce wa mota yi amma shi makaho lalube yake yi to wannan misali ne aka yi da kafuri da mumini ba za su zama daidai ba domin mumini yana gani yana tafiya akan basira ne akan hujja afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda yake kan hujja da dalilai zai zama daidai da mai bin son zuciyarsa wanda aka kawata masa munanan ayyukansa ba za su taba zama daidai ba to wanda yake kan hujja daga wajen ubangijinsa shine mai gani wanda yake bin son zuciyarsa kuma shine wato ainihin makaho saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai daidaita musulmi da kafuri ba kuma bai daidaita batacce da wanda yake shiryayye ba saboda haka mai gani shine mai wanda yake kan shirya wanda ba gani kuma shine wato ainihin batacce nan ana nufin wato makantan ido ai makantan zuciya wa innahu wa innahu wa لا تعمل ta'mal ولكن ko قلوب التي في الصدور fi wato ba ido ne yake makanta ba zuciya ne take makanta a kafin ido kan ga nan masu daraja a duniya makafin ido Abdullahi bin Abbas kafin ya bar duniya ya makance ya tauye masa darajansa ne Abdullahi bin Maktum makaho ne shugaban malamin Saudiya gaba daya yanzu makaho ne to ba wannan ake nufi ba makantan zuciya ya zama baka san ma gaskiya ba kwata kwata kana rude kawai alheri ba shiga zuciyanka to duk wanda ya zama irin haka to ya zama wato ainihin batacce ya sa ubangiji ta ala cikin suratul rad yake cewa afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab yanzu wanda ya san cewa abinda aka saukar maka na alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka zai zama daidai da makahu wanda shi bai yadda da haka ba makahun zuciya to masu wazantuwa su ne masu hankali su suke gane inda aka dosa su suke ɗaukan ilimi daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen masu shi su daina bin waɗanda suke faɗan son zuciyarsu sai Allah ta'ala ya ce وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وبنجلي تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم وأنذر به كي قرقعيد القرآن الذين يخافون وأن دسكي صورون أن يهشروا أتتروس إلى ربهم إذواق وبنجلسوا wato ka yi gargaɗi da alƙur'ani wa masu tsoron tashin alƙiyama sun da suke karɓan gaskiya laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci in ba Allah ba wala shafi'un ko ni mai ceton su la'allahum yattaqun idan ka musu gargadi za su ji tsoron Allah wannan dai sa su ji tsoron Allah su dawo kan shirya wannan ubangiji ta'ala yana nuna mana bayin Allah na gari sune masu karban wa'azi sune masu karban shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita sune qur'ani yake zame musu wa'azi su ne ƙur'ani yake shiryar da su amma duk wanda ba gaskiya yake nema ba ko ka karanta masa kai aikin banza kai dai zaka samu lada amma shi kan aurensa babu fa'ida to shine ubangiji ya ce, ya yi gargaɗi wa masu tsoron takin alkiyama da su karba in can ba su karba ba nan da su karba ubangiji ta'ala a cikin suratul mu'minun yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un muminai su ne waɗanda suke aikata duk abin da suke aikatawa na alkhairi amma zukatansu suna tsorace sun san za su koma zuwa ga ubangijinsu to da haka kaga shi mumini ga aiki ga tsoron Allah kafuri kuma babu aiki kuma ya amincewa azaban Allah to da haka duk wanda kaga yana tsoron tashin alkiyama to akwai imani a tare da shi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira suna cika alkawarin da suka yi wa Allah suna tsoron ranan da sharrinta ya kasance watsetse mai watsuwa ko azaba ne suna tsoron wannan ranan ita ce ranan alkiyama inna na kafu min rabbina yawman abusan kamtarira suka ce muna tsoron wato wata rana muna tsoron wata rana daga wajen ubangijinmu wanda wannan ranan ranan ɗaure fiska ne da kuma azaba mai tsanani ranar da kowa in ka kalle za ka fiskan sa daure ya shiga tashin hankali ga azaba wannan ranar to masu irin wannan imani masu tsoron Allah su ne waɗanda wa'azi yake shigarsu su ne ma suke zuwa wajen wa'azi yanzu wani shi a ɗabi'ansa yana na a musulmi ba sauraron wa'azi ba ya zuwa ba ya sauraro kuma ya samu daman da zai saurara ɗi to me yake nema da Allah kaga wannan su ne 'yan duniya kenan kuma addini na duk yanda kace kake son kai shi wallahi in baka fahimce shi ba za ka iya yin sa a daidai ba babban shine ka fahimci addinin babban sai kuma ka tabbaka shi yasa manzala sama yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini in dai kana sauraron karatuttukan malamin sunna wallahi tallahi zaka yaki jahilci ko baka ja aya ka fassara ba kuma za a samu ilimi a kwakwalwanka amma yan ka bijire wa ilimi kwata-kwata baka to ya za ka ya kai kasan ma a daidai kake tukun sallan ka ma a kai kasan daidai kake azumin ka zakkan ka ayu abubuwa na addini ballanta na abin da ya shafi imani aqida wannan ma ba a cika karantar da wannan ba ya kai kasan aqidan ka ma ingantacciya ne balle sallan ka ta karbu sai kana sauraron wa'azi kana sauraron malamai saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga sauraron malamai sai Allah ta'ala ya ce ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Ubangiji ta lace wala ta tsarujin lazine da auna rabbahun karka kori waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu kusa da kai, bil gadati da safiya wal ashi da yamma, ma'ana wanda suke bauta wa Allah kowane lokaci, yuri duna wajaha suna neman yardan Allah ma alaika min hisabihin min shay'in ba a ɗora maka yi musu hisabinsu na wani abu ba ba a ce ka binciki imaninsu a cikin zuciyarsu ba wa ma min hisabika alaihim min shai kuma Allah bai ɗora musu yi maka hisabi su gane me ke cikin zuciyarka ba da fatadrudahum idan ka kore su ka kore su fatakuna min azzalimin ka zama cikin azzalumai mana in ka kore su zaka zama cikin azzalumai wannan ayan ta sauka lokacin da manya-manyan ƙureshawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa mana suka ce ya Muhammad idan kana son mu yi imani da kai ka kori nan miskinai da suke kusa da kai yanzu wa'in nan wai su ne wa'in da Allah ta'ala ya yi musu baiwa su ne suka yi imani domin ba in ba ka kore su ba ba za mu zo kusa da kai ba ka kore su sai mu yi imani da kai Wa'in da suke nufi su ne suhaib ammar bilal khabbab bin harat wayannan miskinai sahabbai kenan wai ya manzala ta sama dai zo yana zama da miskinai wai su ba za su iya zama cikin wayannan miskinin ba in ya kore su sannan sai su yi imani to shine ubangiji subhanahu wataala sai saukar da wannan aya yace kada ka kori wayanda suke bautawa Allah dare da rana idan ka suna neman yardan Allah kaga Allah kuma ya faɗi ma hanniyan su sai da ya faɗa cewa waɗannan miskin da ake gani bayin Allah ne kuma suna bauta Allah don neman yardan Allah to karka kore su Allah ba zai tambaye ka dangane da ayyukansu ba kai ma Allah ba zai tambaye su dangane da aikinka ba idan ka kore su za ka zama azzalumi to za ka ci gaba da ka ci gaba da zama da su wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul kafi wasbir nafsaka ne ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yi haƙuri da zama da waɗanda suke bauta ubangijinsu safe da yamma masu ibada don Allah amma karka za ka kore su Watakila kwaɗayin cewa su manyan nan in sun musulunta za su jawo wasu masu musulunta addinin Allah ya ɗaukaka ila zai sa manzan su ma ya ji wani abu a ransa ko dai ya ɗan ba su haƙuri ya ce su ɗan matsa gefe saboda waɗannan su shigo sai Allah ya ce kar ka yi haka idan ka yi za ka zama azzalumi ka yi haƙuri tare da su nan manzala ta sama ya tsale su kuma a al'ada na ubangiji wata al'ada dama in ya aiko annabawa miskinin ne suke fara amsawa ba masu kuɗi ba miskinin ne su suke fara karban wazi shi sa lokacin da Abu Sufyan ya je wajen Hirakla yana neman wato Hirakla ya kori sabon manzala ta salama? sai Hirakla ya tambaye shi dangane da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dau alƙawari bai zai karya ba daga cikin tambayan da ya masa yace masa a ashrafun nasi tabauhu am bu'afa'uhu madaukakan mutane ne suke bin Muhammadun nan suka imani da shi ko kuwa masu raunin su wato miskinen su talakawan su sai yace bal bu'afa'uhum su talakawan su ne suke bin sama ba ma wasu madaukaka shi ya dauka irin haka ya dan ture wani abu sai sai sai ya yace masa yace to haka za atba'ur rusul haka nan mabiya manzanni suke in dai an aiko manzon Allah ko aye to zaka ga miskinai ne suke fara amsa kiran sannan sai masu kuɗin sai su zo to kenan ya tabbata manzon Allah sallama mutanen da suka fara amsa masa galibi miskinai ne kuma haka sauran annabawa to in ka kori miskinai ya zaka yi yanzu misali kawai mutum ne zai kafa wa'azi don Allah idan ka kafa wa'azi kana karantarwa masu kuɗi ne suka fi yawa ko talakawa talaka suka yi sai wasu masu kudin suka suka ce to ka kori talakawa nan su daina zuwa wa'azin ka mu za mu dinga zuwa dole me kai ai ko sun zo yau gobe jibi ba za su iya ba to da haka duk inda ake karatu a duniya ake karantar da addini za ka ga galibin wanda suke cika wajen talakawa ne ba masu kuɗi ba ne eh ba za a resa ba na Allah ba a karewa ana samun kaɗan to idan ka ce a kai sai da masu kuɗi za ka yi ba ruwanka da talakawa to suwa za su saurari wa'azin naka babu to haka annabawan Allah su talakawan dai miskinin su suke fara amsawa shi kenan in wani mai kuɗi ya shigo ma ya shigo to ce sa ubangiji ta ala ya ce wa manzala ta sama kada ka kore su ka zauna tare da su ya fi maka alheri ai dama yaudara ne idan mutum yana da imani ya san imaninsa na gaskiya ne don Allah zai ce a kori wani kafin ya shigo me yi alaka kudi yake rebawa ne ballantana in an zo ana rebawa za a rage naka imani ne kowa a zuciyarsa wa'azi ne karantarwa ne to saboda haka dama ba gaskiya suke zo sai Allah ta'ala ya hana shi kuma manzon sama bai kore su ba har suka mutu suna nan a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su aka fi walakantawa a cikin sahabbai ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binti nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan malam ta ce tana azumi ne sai ta kaki sai ta haɗe ta manta azuminta ya karye ne bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa manuwala ah, haɗe kaki da majina ba ya karya azumi domin da kaki da majina hukuncin su ɗaya da yawo ko da ka gani a wani littafi cewa in ka haɗe kaki ko majina azumin ka ya karye ta wannan magana mai rauni ce domin mai mizawar sali ya kawo ta kamar ce alƙaulul mu'tamad zancen da aka dogara da shi a masaba malikiyan ma in ka haɗe kaki ko majina azumin ka bai karye ba domin hukuncin su ɗaya da yawo kuma babu wanda zai ce in ka haɗe yawon ka azumin ka ya karye na kace malam tsananin ciwon ciki ya sa ni na sha azumi to idan zan biya wannan azumi malam zan biya da kafara ne to ya za ke ke kafara ko ba za ka yi kafara idan rashin lafiya ya sa mutum ya sha ba wani kafara iya wannan azumin zai biya nasi na alkur'ani kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra saboda aka duk rashin lafiyan da zai wahalar da kai da sababin azumi babu sauki Wahalar za ta wuce ta al'ada to ka ci ka ka sha ruwan ka daga ba sai karama tace malam akwai mata da yawa da suke amfani da niƙabi wasu mutane da baka tsammani ma za su yi musu abu kamar izgilanci da zargi da nuna cewa ai ma abun ma ba ka'ida ne na addini ya koyar ba malam menene jan hankali da za ka yi mana mu masu sa niƙabi da ko masu zargi mu to masu sa niƙabi dai su ci gaba da sa niƙabinsu addini ne ya zo da ni hijabi kuma ya zo da niƙabi kuma sun zamanin bai Aisha radiyallahu anha za ta fi aikin haji ana tafi aikin haji tace muna tafiya idan mata suka fuskanci maza suka fuskance mu sai mu saki ainihin hijabin mu ya rufe fiskan mu saboda haka ana rufe fiska rufe fiska mustahabi ne ba wajibi bane amma mustahabi ne ana son mace ta rufe fiskanta to izgilanci wa wannan kuma gaskiya izgilanci ne wa addini mutum ya ji tsoron Allah duk abin da addini ya zo da shi to ba a yadda kai izgilanci da shi ba ubangiji subhanahu wata'ala shi ya shar'anta shi manzalar ta sallama ya sunnanta shi duka wannan alama mutum bai san addini ba ne idan ya zo yana wannan idan kai bara matarka ba za ta yi ba to kuma ka kushe wanda matarsa ta yi saboda haka abu ne mai kyau addini ne ya zo da shi na wannan kuma take cewa malam sa kulli yana bata azumi sa kwalli ba bata azumi sai dai idan in ka sa kwalli yana shiga makogoron ka ya wuce to ka daina sawa duk kwallin da zai shiga makogoro kaman maganin ciwon ido da ake sawa ya shiga makogoro to wannan in ka haɗe shi azumin ka ya karye saboda haka sai dai in in ka sa kwallin baya shiga makogoron ka wannan zaka iya sawa ko da da ranar wanda yake cewa menene matsayin mutumin da ya auri mace bata tare ba a tare da shi ya matsayin haƙƙinta akan shi ya ɗaura mata aure ne bata tare ba ba wani haƙƙi a kansa in dai bata tare ba sai ta tare ne dai zama wajibi ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya ba ta wurin zama amma in tana gidansu bata tare ba duk wannan bai waje ba a kansa ba sai dai idan ta nemi tarewan shine ya ƙi to wannan kuma haƙi ya dawo kansa ta ba shi dama a zo a tare a zo a tare ya ce a ɗan jira to wannan in ta ga dama sai ta ce to ka dinga turo min abinci da rigan da dan sa da sauransu amma in dai ita ne bata shirya ba bata tare ba to ba wani abun da ya waje ba kansa sai ran da ta tare an riga an gama kulla aure mace ce ta manta tana yin al'ada sai ta yi sallah ya matsayinta ba komai duk abin da kai da mantuwa Allah bai zai kama ka ba rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana da haka da gangan dai haramun mace ta yi sallah tana al'ada in ta manta kuma shikenan ba wani abu wannan kuma take cewa malam a ja hankalin mazajen mu Wa'inda ba sa dawowa saboda su sha ruwa a gida mu sha wahala mu yi aiki su kuma su ci abinci a waje su dawo <laughs> to gaskiya mata ba sa son irin wannan sai zo ga sun yi aikin banza ne kawai musamman ma wanda bai da yara idan baka da yara mace sai girki baka ci ba sai ta ga ta aikin banza ne kawai ila inda ita kaɗai ne ba za ta yi ma wannan wahalan ba to yana da kyau inda ka yi abin nan ka ta yi girki din ka je ka ci domin ka daɗaɗa mata musamman ma in tana nuna damuwanta akan akan wannan abun kar ka je kuma wajen masu shayi ka je ka dan sai dan ka a soya a soya maka indomi da kwai ka fada maka madara rabin gongon milik ka je ka ci ka koshi ka bar matanka kuma da tomiyar kuka ko wani abu makamancin wannan gaskiya don kai haka baka yi adalci ba akwai wanda suke yin haka wani sahurdin ma ma zaka gani lokacin da babu doka yake kaga akan akan layi yake yin sa kawai ba ruwansa to kaga wannan ba daidai ba ne saboda haka ka yi adalci a tsakanin iyalinka wanda yake cewa malam mani idan in ya taɓa sutura mutum zai wanke da sabulu ne ko da ruwa haka kawai shi mani zance mafi inganci ba na jasa ba ne saboda Aisha an ha ta ruwaito mana cewa manzon Allah sanama mani yakan taba jirgansa sai kankare sai dai sallah to najasa ko don kankarewa ba zai fidda ita ba sai dai ruwa to shi yasa wani yake cewa wa zahirul lishafi'i almaniyu li'annahu salla bihi an-nabiyyu imam shafi a wurin samani mai tsarki ne saboda manzala sama yayi sallah da mani a rigansa sana tambayi a manzala ta sama ko abdullahi bin abbas an yi sabani hadisin marfu'i ne ko mawqufi dangane da mani a jikin tufafin mutum sai yace inna ma huwa bi manzilatil mukhadi ai wannan kaman majina ne yanzu idan majina ta taba ka ai halatta kai sallah da shi amma za ka so ka wanke kar wani ya gani to haka shi ma mani in mutum ya sallah da mani ba za a ce ya yi sallah da najasa ba kuma masu cewa najasa ne ai saboda hadisin Aisha da yake cewa ya wanke ne to cewa ya wanke ai bai ce najasa bane wannan tsafta ne ai majina ma ana wanke ta amma kuma an ce an kankare kankarewa kuma ka ga nuna ba wankewa ba ba tsaftacewa bane tana nan kenan da ita aka yi sallah sannan kuma mani fa da shi aka halitti dan adam kuma Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mun daraja ɗan adam ba za a ce asalin ɗan adam na jasa ba ne ko hatta annabawan Allah da mani aka halitte su ba za ka ce asalin annabawa na jasa ba ne Allah ya karrama ɗan adam ba zai halitte shi da na jasa ba so da kama ni ba najasa bane wannan tace mala ayi mini bayani bambanci tsakanin kaddara na dare lailatul qadr da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta ya tabbatar da shi a jikin lauhul mahfuz to bambancin su shine abinda ake kaddarawa a daren yasul qadrin ana dauko shi ne daga lohil mahfuz shi lohil mahfuz yana nan na gaba ɗaya ne kawai na kowace shekara ma iya tsawon rayuwar mutum iya duniyan hatta tashi to amma sai a zo a yi budget kuma na shekara shine na lailatul qadri abinda aka rubuta maka a wancan lohil mahfuz din to shine za a dauko a yi budget din sa a wannan shekara to wannan budget din shine zaka cinye wata shekara kuma a sake wani budget in Allah ya kaddara maka abun ma in ba a wannan shekaran bane to ba za ka samu abun ba misali yanzu kai Allah ya kaddara maka za ka je makka to amma baka so wace shekara bane idan a wannan shekaran aka kaddara maka to sai ai budget din makkan a wannan shekaran sai ka je in ko ba a wannan shekaran bane to ba zai shiga budget din wannan shekaran ba saboda haka ko kai kokarin ka je ba za ka je ba sai wata shekaran wanda Allah ya kaddara za ka je sai a sa maka a cikin budget ɗinka. wannan shine bambanci na lauhin mafuz da na shekara na'am wannan yake cewa malam a ja hankalin mata masu bude facebook saboda munanan illoli da suke karo da shi na chatin da wasu mazajen da ba nasu ba faɗin waɗansu maganganu da bai dace ba wadda ba za su iya gaya mijinta irin shi ba da makamantan iri wannan a ja hankalinsu akan su ji tsoron Allah su bari to duka biyu ne su ji tsoron Allah da mazan da matan duka su ma mazan suna tabawa suna yi su ma saboda haka ba daidai bane kina matan aure kuma kin je kina shatin da wani mutum daban ko kana mijin aure ka je kuma kana hira da wata mata da wasu maganganun da bai kamata kai ba sai da sai da matarka to kuma ba mijin aure bane dai bai halatta yi ba so da haka taɗin da ake tsakanin miji da mata akwai ɗaga ƙafa da yawa a cikinsa in ka je za ka yi shi wa wata to fitina ne zai tara musulunci ba zai yadda da wannan ba ko ke za ki je ki wa wani wanda ba mijinki ba fitina zai tara musulunci ba zai yadda da wannan ba saboda haka maza da matan duka a ji tsoron Allah ta ce malam mijina ya sake ni kuma ina da ciki baya kulawa da ni baya kulawa da yarana sai yawan zagi yana kulawa da yaran kishiyana ni ko yawan zagi na karuwa yar iska mara mutunci da makamancin irin wannan zage-zage shi yake rini to Allah ya ke, mijinta ne wai to sake ga wannan ga mari ga tsinka jaka kenan ko a hashfan wasu akailin da haka abun ba kyau kuma ka zo kuma kana ta bi mata da wasu abu daban wannan ba daidai ba ne. wannan zalunci ne da haka ta ji tsoron ai ji tsoron Allah tunda ya sake ta kuma da ciki Ka ga za ta yi doguwar idda wannan bai ishe ta ba amma ka bi ta kuma da wasu zage-zage da wasu cin mutunci za ka ji tsoron Allah saboda haka wannan abu ba daidai bane Allah ta'ala zai kama ka akan wannan kuma ko da ta da matsaloli dai tunda ka sake ta kanka kyale ta mana wataƙila sakin ya zame mata wa'azi ta tuba daga wannan matsalolin nata ta je ta samu wani miji ta aura ko kai ka dawo da ita amma an ka bita da abubuwa na sharri da sauran su, kana neman ka haramta mata aure ne wannan kuma zalunci ne shari'a ba za ta yadda da wannan ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah Allah ba barin zalunci ka batta da raɗaɗin da take ji na cewa an sake ta kuma ma tare da ciki wannan kawai ya ishe ta Allah ya kawai daga ƙarshe sai masu roƙon addu'a kamar haka akwai wani ya ce mala a taimake shi da addu'a Allah ya ba shi ikon biyan kuɗin makarantar shi wannan kuma yake cewa a taimake shi da addu'a Allah waɗanda suke raba shi da gidan haya ya ba shi na shi kanshi wani kuma yake cewa na a mishi addu'a zai je jarabawan promotion Allah waɗanda suke ba shi ikon nasara wani kuma ya ce a yi mishi addu'a Allah ba shi ikon ƙara aure da mata ta gari wani kuma ya yi roƙi addu'a a taimake sa da addu'a duk lokacin da aka fara maganan aure in ya fara ka'ar tafiya sai auren sai watsi da mata irin sai masu lafiya. biya masu bukatunsu gaba kuma Allah biya wani na alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين